da su ga sa sai dai hanyar duk muna zaune da dukkan shirunan malamai ne na wannan zawiya da ita wannan wato mu'asasa ta shababuddin da shugabannin ta irin su Abubakar Sa'ad da shi nan ne gabatarwa da irin su Amirul Wa'izina da irin su yan uwa su Alhaji Zubairu su Alhaji Mansur da dukkan dai sauran kowa da kowa da yan uwa waɗanda muke tafe da su shehunan malamai Shehu Muhammadu Nasir shehul hadi kakakin faila na jihar bauchi wanda duk lokacin da aka ji faila ta dan motsa to shine ke busa kakakinsa sai faila ta kara a Allah ya saka wa kowa da alkhairi da manya-manyan malamai da suke zaune a wannan guri da ƙananun almajirai yan uwana a wannan gida babban zawiya gida wanda yake da tarihi a riƙi wanda kuma gida ya shahara da san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi da san bayin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ah, alhamdulillah mun gode wa Allah da ya dawo da mu wannan gari mai albarka wato wannan ƙasa kuma mai albarka ƙasar Nijar a wannan babban gari babban birni na Yamai wanda wannan birni ne na masoya Allah na masoya manzan Allah walau kare hal mushrikuna walau kare hal kafiruna walau kare hal fasiqun wannan birni ya shahara da san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shehunanmu da suke cikin birnin shehune ne da muke da su ba wani wanda yake da shehune irin namu gaskiya ne ba wani wanda yake da iyaye irin namu a cikin wannan gaskiya ko da goyi gemun sa haka ba ko da wandan sa a sama yake iya gwiwa shi wannan nan namu sun fi shi domin a kallo a diska kawai in ka zo ka kalle su insha Allah tabaraka wa ta'ala za ka san wannan akwai Allah a cikin lamarin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa inna lillahi ibadan idza ruwa. Allah yana da wasu bayi daga ka kalle su kawai za ka ji ka tuna Allah kana kallon su zaka zo zaka ji kaci na Allah amma wani ka kalle shi sai ka ji ishin izazi kyama ya dan kama ka haka kuma yana wakiltar addini to alhamdulillah wannan babban baiwa ce da Allah ya yi mana ba abin da zamu ce wa Allah sai godiya a kai kana zuwa ka kalli Maulana Khalifa da yadda yake insha Allah za ka ji kawai ka samu ilimi na ne ka samu nutsuwa a zuciyarka ka san wa kake Ka ga alhamdulillah ranar da za a tashi a ce yau mana duk kullum da sun bi imami ka san wa kake amma in ka tashi a can yana to ni malam kai na sani yana malam kama hanyar, ka sai ka ga fara halar kira ku bai yi wa bai eh, shi kenan to ubangiji Allah ya tsare mu da wannan ranar Allah ya bar mu da riko da waɗannan shehunai namu da waɗannan iyaye namu Allah ya ba mu albarkacin su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun gode wa Allah a maudu'i da aka zaba wanda mazaunin mu na almajirai zani garajen kusa shi maudu'i ne wanda yake da fadi ko maudu'i ne mafadi ya taɓo gurare da yawa to amma dai insha Allah saboda yanayin sanyi da ake ciki da kuma alaka cewa a sauƙi mutane kar ya zama na wani an takura shi Allah yadda za mu tattaba yadda ya kamata dai gwargwadon yadda Allah ya bada hali insha Allah cikin kankanin lokaci sai sannan kuma a sake kowa ya koma wajensa ba maudu'i ba wani maudu'i bane kuwa shine maudu'i akan istiwa'i wannan maudu'i na istiwa'i ya shigaltar da kwakwalen musulmai a cikin duniyar da muke ciki yanzu tun dama kafin yanzu ballantana wannan zamani da Allah ya tarrabe mu da waɗansu bayan Allah masu kafirta mutane masu mushrikantar da su masu bid'antar da su daga ƙarshe ya jawo rashin yadda da su akan aƙidar da suke kai sai ya zama da suna bin suna halatta jinin duk wanda bai da aƙidar su ba to da ya zama na ya bude musu wannan abin ya tsimbula su a cikin halin da suke ciki yanzu wallahi azimi irin waɗannan ne yan uwanmu da malamanmu kamar yadda muka nakalta daga wajen su idan mun zo muka haɗu muna yi wa juna bita irin wannan to sai kowa ya san matsayinsa kuma addinin nan musamman abin da ya shafi batun tauhidi da irin waɗannan abubuwa sun taɓa ɓangaren tauhidi ka san wa za ka ba wa amanan addininka in ya kasance kudinka za ka ɗauka sai ka zaɓi bankin da za ka je ka kai ka ajiye saboda kudinka ya zama to yana cikin aminci yan uwanka ko iyalinka sai ka zaɓi wanda za ka ba ajiya saboda ya zama da suna cikin aminci to ya kamata a ce imanin ka shi ma yana da wani banki da za ka ajiye shi a hannun malamai na Allah ba kowane mutum kawai za ka je ka ba shi daukan imanin ka yana zuwa ka ce mai malam na ce qala Allah qala rasul wannan baya ya kamata a daina rudan mutane da wannan karka ji an ce qala Allahu ka tafi kai tsaye shi Allah yadda ka gan shi yana da intihani da yawa wani za ka samu da alkur'ani ya shirya wani kuma da alkur'ani zai bata saboda adalcin Allah haka kuma Allah ya ga dama da kar a rubu mutane da kala lawo kala wasu a tsaya a ga ina kafan manya ta taka kai ma in sun daga kafa ka ajiye a gurin to za ka tsira amma Allah ba iya gane shaka kana neman shi ne gashi nan wala na aqrabu ilayhi min hablil warid amma sai ka zace shi a can kuma yana kusa da kai to amma in ka bi manya bayan da Allah ya jawo su kusa to shikenan sai ka kubuta wannan maudu'i na istiwa'i da maudu'i da abin da ya shafi tajbihi tajsimi da ne an samu tsiko a kansu sosai daga waɗansu bayin Allah wanda idan an zo an gaya maka a mazaunin musulmi aka ce maka akwai wani mutumi da yake jikkata Allah ma'ana ya maida Allah jiki ya ce Allah nan yana da ido irin idanka misali ko ba ko bai ce ma irin idan ka ba a zahiri amma sai ka jace maka ido na hakika to me ido na hakika amma irin wannan guda biyu ba su ne ko ya ce maka hannu na hakika hannu na hakika shi ne wannan ko ya mai ce maka Allah yana zaune akan al'arshi sai ya maka kwatance an ce yana zaune sai ya zama akan yadda nake kujerar nan haka suke sifanta Allah in an ce akwai musulmi da yake wa Allah irin wannan zaka sha mamaki sai ka dauka babu tare da cewa kuma surori da dama alqur'ani ayoyi misali kamar faɗin Allah laisa ka mislihi shay'un wa sayyul basir duk wani abu da ka sani laisa ka mislihi ba fa laisa mislahu shay'un ba laisa ka mislihi shay'un duk yanda za ka duk yanda za ka suranta ka yi tunanin duniya sai ka gama to ba haka Allah ne ke ka gama ba haka yake ba laisa ka misali shi huwa basir sai ya ce huwa sayyul basir saboda ya gwada maka jinsa ba irin jin ka bane ganin sa ba irin ganin ka bane in ka dawo kasa ƙasa wasu su ce a san wannan ayar da cikin surar da kowa ya san ta ko yaro dan primary suratul ikhlas sahabbai suka tambayi man suka bare suka tambayi man Allah wai Allah nan naka daga katako aka yi shi daga karfe ne daga dutse aka yi shi daga me aka yi Allah sai saukar da manzo Allah ya ce kul huwallahu ahad kul ka gaya musu ya rasulullahi huwallahu ahad wannan suna kiransa da biyu sha'an da biyu hikaya da biyu qissa huwallahu ahad shi kadai ne menene wajen ahadiyarsa ɗayan da ya zama to shi ɗaya sai ce maka Allahu samad lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan aw riwaya kufuwan ahad ta ko ta ina Allah bai da sa'a cikin halittarsa cikin sa, cikin sa, cikin zatinsa la ilaha illallah bai da wani wanda yake kama da shi a wata aya Allah yana cewa subhana rabbika rabbil izzati amma ya shigo duk yadda za ka sifanta Allah Allah ya rubuta daga sifanka hal ta lagu lahu saniya to waɗannan ayoyi suna da duk wani aya da za a kawo maka ka samu ya sifanta Allah da wani kaje ƙa'ida kwaya ɗaya ɗauki wannan ayan ka mai da shi kan laisa ka mislihi shehu shi kenan ka kubuta to amma abin mamaki sai aka samu wani daga cikinsu kamar malamin su ibnu taymiya sai ya ce za a iya samun Allah yana da wannan abu da duk aka faɗa amma akwai wasu sukofi na shi da ya kama da halittunsa in an yi bayani a ciki ya ce kamar wuta da ruwa ne wuta wani abu ne daban ruwa wani abu ne daban kaga kai ma ka zamo bawa daban Allah daban ya ce kamar haka ne gaji ba amma ya mance da cewa wuta wani abu ne mai hiya ruwa wani abu ne mai hiya wuta jirmi ne sannan abin nan ruwa jirmi ne kowannen su yana da jauhar yana da arab shi kuma Allah gaba ɗaya babu jauhar a jikin su bai Allah bai dauke da jauhar bai da arab bai dauke da komai tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah to dan haka sifanta Allah da irin wannan kafirci ne mutlaqan ko ba mu ce mutum kafirci bai sifanta Allah ka ce Allah kamar ka wuta ko ruwa wannan kafirci mutlaqan da haka Allah yana faɗa cikin alqur'ani laysa ka mislihi shay'un da haka ya faɗa cikin littafin sa wafaqatu sarihil maqul li sarihil maqul juz'i na daya yana cewa man ladhi yamna'u la an naqul inna Allah jismun la kal me zai hana mu ce Allah jiki ne amma ba irin jikuna ba kuma ko ka ki ko ka so ka ce wa Allah jiki ba irin jikuna ba ruguman an kana nufin cewa Allah jiki ne kamar sauran jikuna ko kana so ko baka so ya to me zai hana zamu ce sai ya ce ai kaman gashi alhadidu wal khashab kamar katako ne da karfe kaga katako daban karfe daban sai ce sai mu ce haza rabbun nashi wa haza khalqu sai zama da wannan ubangiji ne wannan kuma halittarsa. to wannan shine asalin kwankwashin ta jisiri dan haka maulana mushimci general dan ta'ala yake faɗa a cikin shuruɗi na kamal ba shuruɗu siha ba na ɗariƙarsa haramun ne ka je ka bi wanda sallah ka bi wanda ka san yana da shi tijjani in kari ballantana ka je ka bi wanda yake ce mai innan Allah yana cewa Allah inna Allah jismun la kal ajsa Allah jiki ne ba kamar sauran jikuna ba wallahi wannan kafirci wallahi kafirci ne yadda Allah ya faɗa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir duk yanda kake tunani kullu ma khatara bi balika fallahu bi kilafi dalika duk abin da ya zo kwakwalwanka Allah sabanin haka yake to waɗannan bayan Allah tabbas mutassimai ne kamar yadda tujoji zai zo mu tabbatar wa mutane domin ka san wa kake bi daga cikin dalilai kaɗan kafin mu shiga warware bakin istiwa'i idan yake gwada cewa waɗannan mutane suna jikata Allah akwai littafi mai suna a tasis fi rabbi asasin tabgis juz'i na ɗaya shafi na goma wanda ibn taymiya a cikin wannan littafin yana cewa wa laysa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi wala qawli ahadin min salafi ummati babu a littafin Allah ko sunnar manzon Allah ko ɗaya daga cikin maganganun malamai wa in majiha da shugabanni na wannan musulunci annahu laysa bi jismin cewa Allah ba jiki bane ya zan billahi wa anna sifatihi a ajsaman wa arada ko ka samu a cikin qur'ani ko hadisi Allah ya ce maka su nan nasa ba jiki bane ba arzi bane a shafi na 597 yace wa qad wa qad walau sha Allah wa على ظهر بؤولة فاستقلت به وقدرته ولث ربوبيته فكيف على yace da allah ya ga dama كجبا da Allah ya ga dama Allah zai iya zama akan sauro sauro ne an san sauro ko sauro ya ce Allah zai iya zama akan sauro kuma sauro ta tashi da Allah sauro kuma musulmi ne yake gaya wannan yau kuma za a busa maka sikika ana ma inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na wa nasta'in kuma abin da zai baka mamaki saboda yadda ka gane suna da shari daga sun tashi wani addu'a ga tare ya ne amma za ka ji su suke fare suna fara za ka ji ya ce inna alhamdulillah nahmadu sai fara wani a'udhu billahi min shururi anfusina shi kansa yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin kansa kai kuma ka bi shi shi ma yana neman tsari daga sharrin kansa ba na'udhu billahi min shururi anfusina haka suke faɗa kullum to ya kamata jama'a su fahimci irin wannan suna da littafi mai suna wai aqidatu ahlil iman fi khalqi adam ala suratul rahman wallahi a cikin littafin raba sukokin Allah suka yi suka ce ga sukan da Allah ya haɗu da shi da bayansa. ga kuma sifan da Allah bai haɗu da shi da bayansa ba daga cikin sifofin suka ce kaga ido Allah yana da ido sun haɗu da shi da bayansa yana da hannu yana da gaba yana da kaza haka suka suranta Allah gaba ɗaya cikin wannan littafin to da ka yan uwa wannan maudu'i maudu'i ne wanda yake hassasi ya kamata mutane su san me suke ciki to amma daga farko menene ya jawo waɗannan bayan Allah wannan ciwo da suka fada a cikin wannan tashbihi ya zama da suna sifanta Allah a irin wannan sifa mummunan sifa abin da ya jawo musu shi ne wasu ayoyi suka yi wa gurbin fahimta ayoyin da suka zo a zahirinsu a zahirin ayoyin za ka ga kamar suna sufanta Allah da halittunsa amma in ka bi ka'idar larabci tun za ka fice za ka gane ba sifanta Allah suke da halittunsa ba su waɗannan bayan Allah da suka zo sai suka ɗauki ayoyin a zahirinsu misali sun zo sun fada sun karanta fadin Allah yadda Allah yake cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa sai su ce ah, Allah yana da al'arshi. ya yi istiwa ya zauna akan al da kalman zama ga ayin ba kalman zama sai su ce Allah ya zauna misali ko kuma su ce ma a ah, man fi sama sai su ce ah, kaga Allah yana sama baya kasa ko kuma idan yasalul kalimat tayyib kalmomi da ko kalma mai daɗi gurin Allah take yawa sai su ce Allah yana sama ko faɗin Allah bar rafa'ahu Allahu ilayhi akan annabi Isa sai su ce wannan ma ayi ta gwada Allah yana sama ko kuma in suna son su ce Allah yana damu sai su ce ba gashi Allah ya ce ya Iblisu ma mana ka an tasjuda ma khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujada wa abinda na na halitta bi yadayya da hannaye na guda biyu sai su ce Allah yana da hannu ko irin fadin Allah was-samawati matwiyatun bi yamini bal Wasama a was-samaa banaynaha bi aydin tajri bi na irin wannan ayoyin sun haɗa sai su ce Allah yana da hannu yana da ido ko irin fadin Allah wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai su ce wajhu Allah yana da iska. ko irin fadin Allah zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan sai su ce shi ma Allah yana da iska ko kuma ya hasarata alama fa waqtu fi jannillah sai su ce Allah yana da a san kuɗi a gefen hakarkari shine jambu sai su ce Allah yana da jambu sun karanta waɗannan ayoyi ko kuma sun zo faɗin Allah wa ya kawo ni wa bika jalali ikram ko irin su yau mai kushaku an sake ranar da za a yi kushaku za a kwaye an sake kwanji sai su ce Allah yana da kwanji waje a ko wani malaku saffan saffa sai su ce kaga Allah gashi ya zo daga can ya taso daga nan to idan ka bi waɗannan ayoyi a zahiri ido hannu kafa za ka ga kawai kamai da Allah jiki ko ka yi ka suran tawarin ka ba haka Allah yake ba za ka ji zuciyar ka ta karba to da haka dole ka bi tsarin da malamai suka ajiye kar ka yadda ka bauta wa Allah akan haka kar ka yadda ka bauta wa Allah akan haka ka tsaya a tsarin da malamai suka ajiye amma kana kallon Allah da ido da kaza da kai da mai bautan tsumburbura da lati da uzza dai kuke ɗaya kuke da wanda zai bauta wa lati da uzza ɗaya suke sai a zama a kan an ce kafiran baka suna nan idan sun zo sai su ce to in mutum ya haɗa, in ya haɗa allansa ya haɗa allansa yana cikin tafiya in ya ji yunwa suna haɗa allan da gari ko da dabino in ya ji yunwa sai ce to Allah yana neman uzuri yau ya ara mun hannun ka yunwa nake ji sai ya gutsura hannun Allah sai ci in ya gutsura ya ci wani lokaci kuma sai ce to yau kafa nake son a bani abu a haka zai cinye Allah in ya dawo gida sai ya haɗa wani to wannan shi ne Allah ya mahaifiyar wannan shi ne Allah ya mahaifiyar dan haka mutum ya bi a hankali to idan ka bar cikin hadisai kuma za ka samu hadisi irin misalin hadisin da yake gwada Allah yana dariya inna Allah yadhaku ila rajulai. Allah yana wa wasu mutane su ce dariya kamar irin sa hadisul gadani sai su ce Allah yana yin fushi fushi ibtiali ko irin sa hadisu khalqi adama irin halittar Adamu, halitta annabi Adamu sai su ce inna allaha khalaqa adama ala surati Allah ya halicci annabi adam akan suransa. ko irin sa hadisul jariya hadisul jariya hadisin wato bai wannan da ta ta ce aina allah aka ce mata fi samai sai suka ce a ah, ka gani ai Allah fi samai to alhamdulillah ko abin da muka sani waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai lokacin da zaka fahimce su ka gane su zaka fahimce su ne ta yaren larabcin da Allah ya saukar da alƙur'ani da shi ta yaren larabcin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balarabi haka Allah ya faɗa misali a larabci akwai asali tunaniya. wanda larabawa suna amfani da irin waɗannan istilahat din waɗannan terminologies din amma ba sa nufin zahirin suna nufin majazi ne ba hakikatan ba misali Allah yana faɗa dan ka fahimci sai ka san larabci zaka san alqur'ani Allah yana cewa قال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح العليم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين Allah ya ce lallai alƙur'ani saukarwan ubangiji ne mala'ika jibrilu shi ya sauka da alƙur'ani a zuciyar manzo Allah Allah sai ya ce bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake a bayyane dole in zaka karanta alƙur'ani ka gane sai ka san larabci dole in za ka karanta maganar annabi muhammadu sai ka san larabci allah yana faɗa yana cewa walau da zallahu ala al ajami fa qara'u alayhi ma kanu mu'mini yace wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba wani annabi da zamu tuno shi illa bi lisani qaumi sai da harcen mutanansa annabi kuma mutanansa su waye larabawa ne da haka alqur'ani balarabe ne in ka tashi dalilin haka ne a nan sai zama da sabon annabi gaba ɗayansu idan ma'anan alqur'ani ya shige musu duhu ko wata kalma a hadisin manzo Allah shi ne musu duhu yadda suke yi su warware matsalar sai su koma cikin waƙoƙin larabci kamar haka ya tabbata cewan sahabbai suna koma cikin harshen larabci al imam hakim cikin al-mustadrak juz'i na biyu shafi na 499 kitabun tafsiri cikin suratul qalam an tambayi ibnu abbas radiyallahu anhu akan faɗin Allah yau mai yukshaku an saƙi. za a yaye kwanji kwanji haka to Allah yana da kwanji kenan ibnu abbasin sai yace idza khafiya alaikum shay'un min alqur'ani fabtahuhu fi In fa innahu diwan idan wani abu ya kuyo muku a cikin alkur'ani ku nemi wannan abin a waƙoƙin larabci domin shine kundin wato larabawa sai ce ba ku ji faɗin wani mawaƙi ba ne yana cewa isbira qawmun innahu shibraku qad sanna qaumuka darbal alaƙi wa qamatil harbu ala saqi kun ga wancan yau mai shi kwan sakin din ibnu abbas sai ya kafa da waƙan larabawa ya ce wa kamatul harbu ala saki sai ya zo ya fassara ya ce ne ba fassara yau mai shi kwan saki sai ya ce yau mu karbin wa shiddati ranan tsanani da bala'i karka yadda ka ce Allah yana da kwanji zai yayi ka fito ya sa wando da zai yayi kwanji shi ne ma'anansa ya sa wando kenan da haka jama'a ya kamata kiyaye ibnu abbas ne ce sai ka koma da larabawa sai dina umaru radiyallahu ta'ala anhu al-imam al-qurtubi rahimahullah ya ambata a cikin tafsirin sa al-jami' ila ahkamil qur'an juz'i na 10 shafi na 73 cikin tafsirin suratul nahl aya ta 47 ya kawo maganar sayyidina sai sayyidina Umar ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane alaikum bi diwani shi'inkum al-jahiliya yace ku rike diwanin na waƙoƙin zamanin jahiliyyar nan fa inna fihi tafsiru kitabikum a sa akwai wato fa inna tafsira fa inna fi tafsira kitabikum a cikin sa akwai tafsirin littafin Allah wa ma'ani kalamikum da ma'anan zancen ku dan haka idan kana son ka fahimci alqur'ani ne yake nufi waɗannan ayoyi to sai ka san larabci wannan sai ka san larabci sai ka san me ake nufi da abin nan to idan mun zo kan bidiyoyin zancen duk wannan muqaddima sai mu dauka ar-rahmanu alal arshi Allah yake nufi wani zai ce to mun ji duk menene a rahmanu ala al-arshi to daga farko za mu yi wa ayat tiyata a arabiya za mu yi mata tiyata a arabiya mu larabawa suka ce me ake nufi da ita kalman ar-rahmanu ala al-arshi istawa kalman istawa in ji shine muhallin shayi kalman istawa istawa tana da ma'anoni kwaya goma mu ɗauki kwaya hudu su ne muhallin shayi na farko istawa tana zuwa da ma'anan ita dala abu ya daidaita idan ta zo da ma'anin ita dala ba za ta zo da istawa alawa ba za ta zo da istawa ila ba za ta zo istawa ne kadai ma'anin istawa to in ga ta istawa kadai din nan tana ɗaukar ma'anin ita dala ya daidaita larabawa suna cewa istawa zalimul ashirati wal mazlum wanda aka zalunta da wanda ya zaluncin sun daidaita a gaban alkali ma'ana an musu shari'a ma'ana ita dala kaga sai suka kawo istawa ba tare da kalmar ila ba ba tare da kalmar ala ba sa'annan istawa tana zuwa da ma'anan tamamu shai abu ya cika in abu ya cika ya zamo daidai sai a ce mai istawa abu ya cika ya daidai Allah yana faɗa akan a harcau akan annabi Musa ya ce walan ma balaga shi da wastawa ataina hukman wa ilma lokacin da annabi Musa balaga shi da karfin sa ya cika wastawa ma'ana ya cika kenan ya zama cikakken mutum ataina hukman wa ilma sai muka bashi annabta kaga istawa ta go anan bi ma'ana tamamu shai abu ya cika sannan istawa tana iya zuwa da ma'anan nufi kasada to idan ta zo da ma'anan itidal ta zo da ma'anan tamamu da daidaituwan abu da cikan abu ba ta ɗaukan ila ko ala amma tana zuwa da ma'anan nufi in ta zo da ma'anan nufi za ka ga ta zama to istawa ila ba ba, za ta baka istawa ila za ta zo da ma'anan istawa ila ma'anan shine faɗin Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato a ah, to tana zuwa da ma'anar in eh shine alqasdu ila shay qawluhu ta'ala summa stawa ila samai Allah sai ya nufi ya yi sama Allah ya nufi kaga ce istawa sai ya ce ila samai to sai ma'ananta waɗanda a nan ne muke da muhallin shayin da su gaba ɗaya ayoyin da suka zo za ka ji an ce arrahmanu alal arshi ala kuma tana nuna abu yana kai to menene wannan abun? abin da yake tafiya a nan shine idan ka ga istawa ala tana da ma'anoni guda biyu a riƙe nan da kyau jama'a mhm. duk yadda kuka ga istawa ala tana da ma'ana guda biyu ma ta zamanto ma'ananta haƙiƙatan ma ma'ananta ya zamanto majazan ma ma'ananta ya zamanto na haƙiƙa istawa ala na haƙiƙa ma'ana kamar yanzu in ce maka istawaitu ala al-kursi na zauna akan kujerar nan to kaga wannan ma'ana ne na haƙiƙa ma ya zamanto maka majazi ma'ana ba abu na haƙiƙa ba menene majazi a taƙaice kalma in Laraba suka ce mazaji shine kalmar da aka yi amfani da ita amma ba ana nufin ma'ananta na ainihi ba ana nufin wani ma'ana daban misali yanzu na zo na ce maka ra'aitu asadan yaftarisu baqaratan na ga zaki yana farautan yana so ya kama saniya ka san dai aikin zaki ne aika ne ya kama dafa to kaga wannan kalman asalin ka san zaki ne na hakika amma idan na zo na ce maka ra'aitu asadan na ga zaki ya suku sayara, yana tuka mota zaki yana tuka mota a kalman yana tuka mota ya gwada maka zakin nan ba zaki ne na asali ba zaki ne majazi amma na ce maka na ga zaki yana cin rago kalman yana cin rago ya gwada maka zaki zaki ne hakikatan na hakika to naka idan da Allah ya zo ya ce mana ar-rahmanu alal arshi istawa menene ma'anan istawa ala to istawa ala a hakikansa ma'anansa na ainihi yana ba da ma'anan at-tawakkul wal qu'ud wal julus wal istiqrar yana ba da ma'anan mutum ya zauna ya zauna dabas ko ya samu istiqrari ko ya samu tawakkuli a guri kamar yanzu yadda na zauna anan sai in ce maka istawaitu alal kursi wannan ma'anar sa hakika kenan to ma'anan istawaitu alal kursi da ma'anan hakika wannan ya saba a haƙƙin Allah kuskure ne kafirci ne mutum ya kalli Allah ya ce Rahman alal arshi sawa da ma'anansa na hakika ma'ana Allah ya zauna akan al'arshi ma masana min ma masana min kuskure ne istawa ala hakikatan Allah baya daukan haka baya ɗaukar haka za ka samu akwai ayoyi da suke gwada maka ma'anan wannan istawa hakikatan din misali Allah yana faɗa a cikin alkur'ani yana cewa wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minan fulki wal an'ami ma tarkabuna Allah da ya halicci abubuwa biyu gaba ɗayan su sai Allah ya halitta muku ya ba ya ba ku jiragen ruwa ya ba ku dabbobi waɗanda za ku dinga hawa sai Allah ya ce litastawu ala zuburihi saboda ku yi istiwa'i ala zuburihi akan sa kun ga Allah sai ce istawli tastawu domin ku yi istiwa'i ala dubuyi akan jirgi ko akan dabba to kaga wannan istawa ne bi ma'ana hakikata, sannan Allah ya kara cewa fa iza stawaita anta wa mamma aka alal fulki idan kai istiwa'i kai da wanda kuke tare alal fulki akan jirgi kaga wannan istawa ne bi ma'ana hakikata, to duk wannan ma'anan ka ce istawa ala da ma'anan Allah ya zauna wannan ya saba hakkin Allah tabaraka wa ta'ala to wani ma'ana ne muke nema ma'anar da muke nema istawa ala yana zuwa da ma'anan alƙaharu wal galaba wat yana zuwa ma'anan alƙaharu. ka fi ƙarfin abu yanzu misali na je na karbi wayan wani ko dukiya wani sai in ce istawaitu ala malihi ai na fi ƙarfin sa kan dukiyarsa ko ɗanka ne yayi wani laifi ko wani yana faɗa da wani ya fi ƙarfin wani sai ka ce istawaitu alaihi ma'ana na fi ƙarfin sa to ma'anan at-tadbir ko kuma ka je Allah ya bari yana ma'anar da istawa ala yana bada ma'anan at-tadbir ma'ana bayan Allah ya gama halittan komai da komai ar-rahmanu alal al istawa sai Allah ya yi istiwa shi yake kula da halittansa yake juya su yadda yake so yake sarrafa komai ya kawo dare ya kawo rana ya kawo sanyi ya kawo zafi shine ma'anan ar-rahmanu alal al istawa ma'ana Allah ya samu galaba da ƙahari an samu istila'i an samu tadbiri ana juya shi shine ma'ananta wannan abun za mu iya samun shi a cikin hantar larabci na larabawa suna amfani da shi misali larabawa suke cewa istawal aliyu ala mamlakati sarki ya yi istiwa'i ala mamlakati akan masarautarsa ga masarauta misali yanzu a ce anguwan da masarauta ne idan sarki ya yi istiwa'i zuwa za ka yi ka gan shi a saman anguwa can sama yana zaune abadan ba haka ba ne. ma'ana istawa ala mamlakati shi yake kula da mamlakan yanzu gaba ɗayanta ko kuma faɗin su suna cewa kad istawa bishirun alal iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi bishir yayi istiwa'i akan iraqi ya danna kasar iraki gaba ɗaya ba tare da takobi ba ba tare da zuba jini ba za ka je ka ga a akan iraki ne kaga ba za ka ga a akan iraki ba za ka ga ana nufin bishiru yanzu shi yake rike da mulkin ina yake rike da mulkin iraki wani mawaki yana cewa walau ma alauna wastawaina alaihim taraknahu musa da nasirin wa qayyim lokacin da muka yi a launa alaihim muka mamaye su wasu wastawaina alaihim muka fi karfin su sai muka bar su a kwakwance cikin jini muka bar dabbobi angulaye da tsuntsaye da suke cin naman su to kun ga wannan istawa ala anan ma'anansa shine an fi karfin su an danne su ya zama da cewa akwai wanda yake kula da harkar su shine ma'anan ar-rahmanu alal arshi stawa bari mu shi bayar radiyallahu ta'ala wata rana ya je saudiya da ya je saudiya sai ya tarar da a mufti na saudiya sai yake tambayar da ya ji an ce shi yana da mutane a afirka sai ya ce malam kana batar da mutane har ma sun ke shi yake ga shi kana batar da mutane yanzu ku kun sani allah nan ya ce yana sama kun karanta al-rahman al-arshi stawa dinga jero hadisai ya ce amma ba za ku yadda Allah yana kan al'arshi ba sai shugaban ya ce to ko sai shugaban ko san akwai yanzu misali irin su shugaban su ne ka zo kai musu mu'alajan maudu'i ka kawo musu maudu'i wala mu shugaban radiyallahu ta'ala kallon ka zai isi ya fahimci wani irin maganin kake so domin akwai lokacin da aya da hadisi ba za su yi amfani ba wani dattijo ya zo shigewa wani yaro ya zo shigewa sai ya ga dattijo ce ka don tijan na ya dan haɗa yayansa suna maulidi sai ya ce mai baba ya ce ko ka san maulidi bid'a bane maulidi ka zauna kana ta yin bid'a sai ya ga in zai jawo mai aya da hadisi ba zai gane ba sai ya mai karatun su na tsofaffi na manya sai ya ce to zo da ya zo sai ya ce to menene bid'a ɗana sai ya ce bid'a shine duk abin da babu shi a zamanin annabi ya ce da abin da babu shi a zamanin annabi ya ce eh ya ce to yanzu kai akwai ka zamanin annabi ya ce babu ne ya ce to kai ma bida ne shi ka tafi ka bani to kaga ba aya ba hadisi ya kwantar da shi to shi wannan mufti na makka da ya samu shehu ibrahim Allah ta'ala ya ce ce shi ibrahim Allah yana sama sai shi ya ce to shikenan ya ce na san dai Allah yana da a cikin alqur'ani akwai aya da take na qatallahi wa suqiyaha na qatallahi wa suqiyaha ya ce akwai ya ce me fasa ta ya ce taguwar Allah raƙon Allah ma'ana na ƙasar layi da su ya azi na ƙasar layi da kuma aya ko to sai shi ya ce Allah yana da ɗaki ya ce e eh. wani alin nasi walillahi alin nasi hijjul baiti ko ɗakin Allah ɗakin kawa shi ya ce haka ne ya ce sannan kuma Allah ya ce arrahmanu alal arshi stawa ya ce haka ne ya ce to idan ka shiga ɗakin Allah nan shin kana ganin Allah a ciki ya ce a haka yi ka ga Allah a ciki ya ce ɗaya ya ce Allah yana da taguwa na katun layi ya ce ya ce in kaje ka kalli taguwan nan zaka ga Allah akan taguwan ya ce a ah. ya ce to arrahmanu alal arshi sawa man kaje ba lallai ka ga Allah akan al'arshin ba ya rasulullahi sai ya ce a ah, a ah. ya ce to yanzu kuma to ya za ka yi da hadisi Allah ya ce yanzu rabbuna ila sama'i duniya Allah yana saukowa zuwa saman duniya Allah yana saukowa zuwa saman duniya ya za ka yi wani mushi bara radiyallahu ta'ala mu sai ce haka ne Allah ya faɗa a hadisi yana kowa. sai ce to amma kuma manci a cikin alqur'ani ya ce Allah ya ce akwai adhalu isnaini ga albakaru ga komai Allah ya ce da ama tumaki awaki raguna sharu komai biyu Allah ya ce mun saukar da su daga sama haka ne ya ce sai ya ce eh haka ne ce amma kuma gashi rago ne tinkiya ne muke ganin take haifar rago haka ya ce eh. ragun raguma ne muke ganin take haifar rago Sani ya kuma ta yi sani ya ruwan ta haka ne ce to ya kai suka sauko daga sama da ce Allah ban sani bai ce to saukan Allah ma ku saukar kuma ma da awaki baka gane da yana Allah ne za ka gane shi faru yi lalika kafara sai ya tashi yana da dogon gemunsa da abin nan ɗinsa ya samu ya lallaba dai aka abin nan alhamdulillah da aka kar rudu da mazahiru mazahiru ba su da wani amfani wai ka ga mutum ya zo ya cika gemu ya cika gemu ana lillahi la ilaha illa illallah ya kamata a ce kun san irin wannan hadar ta saboda na khalifa wani sai tana dan lallabin mu amma ne mun ga lokaci ya kusa da za mu dinga har harcen shi wawal mai guduma billahi la ilaha illallah to da kun ga dai, abin da ya faru kwanan nan ya kai wa ba mu ba ba mu ba ɗan ranar manzon Allah wanda muna burin Allah ya bar ma masu kaunansa ya kai wa Najeriya kun ji dai gwagwa wanda yake wani dan iska dan mai jalle ne ɗan gidan abubakar mahmudu gudu ya fito ya zagi annabi mahmudu amma abun mamaki duk cikin malamansu har yau shuru ba wanda ya fito ya ce abin da ya yi ɗin ya saba har yau shuru muna sauraron su ya fito ya gaya wa manzo Allah bakar magana wanda gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana dai dace duk da ce mu ba sharta ga cewa manzo Allah bai san shari'a ba to me shari'a ba manzo Allah ba haka ya gaya wa annabi Muhammad to irin waɗannan abubuwan suna nan idan mun zo rabi irin wannan ya kasa ya za ka yi kasar da ba da malamu ba suna tare ba suna mana zali ba amma ma za mu yi musu shawarar da guri ba ran da suka saki aka ce daga mu sai su ne a filin dagar da za su ga yadda ake falaki Allah ya mana magani don haka ma'anar ar-rahmanu alal arshi tsawa ma'anansa Allah ya yi wato istiwa'i Allah ne ke kula da tadbiri Allah shi ke tadbiri na kauru gaba daya kake da a ce ma Rahman Allah shi sawa sai ce ma Allah yana zauna kan kujera kana itikadin haka mutum ya itikadin haka ya zama tuka biri to anan da suka tashi sai suka yi wani magana sai suka ce idan an ce istiwa'i yana ɗaukan ma'anar al-istila wal galaba ma'ana Allah ya yi galaba akan al'arshi ma'ana sun yi kokowa da al'arshi kenan Allah ya yi galaba a kansa sai suka ce wannan abin bai dace da haƙƙin Allah ba amma kuma sun manci a cikin alkur'ani Allah yana cewa wallahu ghalibun ala amri ko kuwa suka yi shi da umarnin sa Allah ya rinjaye shi kaga babu wannan magana dan haka wannan abin da suke yi kuskure ne wanda wata irin fahimta ce da suka yi muna roƙon ubangiji Allah ya ganar da su idan su masu ganewa ne to abin da yake akwai abin da ya cuce su shine rashin yadda da majazi a cikin alkur'ani wani yana daga abin da ya cuce su rashin yadda da majazi majazi a alqur'ani gaskiya ne kamar yadda na gaya muku majazi a faɗi kalma amma ba ana nufin zahirin ta ba ana nufin wani ma'ana daban Allah yana faɗa kamar malamai da dama kuma sun yadda da majazi kamar za ku samu akwai al-Imam Zamakhshari cikin littafinsa al-Burhan ya ce faman asqata fi kitabillahi al-majaz faqad asqata min shakar al duk wanda ya cire majazi a cikin alkur'ani to ya sani ya cire rabin kyan alkur'ani majazi wani abu ne yadda jibin yaren duniya suna amfani da shi kowane yare in dai dan adam ne ke magana da shi akwai majazi a ciki akwai majazi to in ka cire majazi a cikin alkur'ani ka cire rabin kin alkur'ani to sa'annan ga ibnu qudamah al-hanbali yana da littafi mai suna Rawdatul Nazir wanda muktasan ne na Mustasfa na Imam Al-Ghazali shi ma yayi magana akan cewa al wani abu ne wanda yake cike da majazi sannan akwai a Sharifur Radi wanda al-Imam Sharifur Radi yana da littafi mai suna Majazatul Hadith Nabawi yana da littafi mai suna Majazatul Qur'an Qur'ani cike yake da shi Allah yana faɗa cikin Al-Qur'ani mu bada misali da aya ɗaya ko biyu Allah yana cewa was'alul qaryata allati kunna fiha wal ila allati aqbalna fiha ka tambayi alƙaryar da muka kasance a cikinta ka tambayi raƙuman da muka zo a cikinsu yanzu Allah yana nufin in ka zo za ka tambayi alƙarya sai ka shigo cikin gari sai ka ce salamu alaikum alƙarya ina tambayan ki ko kuma Allah yana nufin ka tambayi mutanen alƙarya majasi Allah yana nufin ka tambayi mutanen alƙarya Allah yana nufin ka tambayi raƙuma ko ka tambayi mahaya raƙuma ka tambayi mahaya raƙuma amma kaga wannan majazi ne abin da yake a fili sa'an Allah yana faɗa zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wajha Allah ya fiska zaka ce Allah yana da fiska zaka ce Allah yana da fiska ba zai taba yiwuwa ba wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu man alaiha fan da in ka ce Allah yana da fiska sai mu ce to ga ayatul qur'ani Allah yana cewa kullu man alaiha fan duk abin da yake halittan Allah ne zai kare na doron ƙasa wa yabqa wajhu rabbika sai zamana sallar fiskan sallar fiskan Allah ina hannu ina kama ina wuya bi ya kare saura iska kaga anan ana nufin nan a nan yana nufin Allah yana nufin zatin Allah ne zai tabbata ba ana nufin cewa wai Fiska ne za ta dawo kuma ka duba wani mu'jiza na alqur'ani da Allah ya tashi sai ya ce wa yabqa sai ya ce wajhu rabbika gaba sai ya ce zul jalali ku kiyaye nan zul jalali wajibin nan kalmomi biyu ka bari a baya wa yabqa wajibu rabbika da wajibu da rabbi za ka ga wajibu an yi mai rufa rabbi mudafun ilaihi an yi mai kisara. sai Allah ya ce a gaban zu aljalali zu idan zu din nan a akan rabbu ne rabbi sai da ya mai kisara, sai da Allah ya ce zil jalali da ka sai dai zaman to adabi akan me akan waju to waye kuma zul jalali Allah dan haka wancan wajhun me yake nufi Allah a farkon sura ƙarshen suran can kuma da Allah ya tafi sai ya ce tabara kasmi rabbika sai ya ce zi aljalali ismu rabbika ga ismu ya mai rukwa rabbi sai mai kisara a gaba kuma sai ya ce zi aljalali zil jalali din nan suka ne a nan kuma na rabbi kamar yadda zul jalali a can suka ne na waju don haka da suka tashi sai suka ce to idan kun ce babu madadiyar can Qur'ani sai suka ce to ya za ku yi Allah ya ce ma mana aka an su da lima khalaqtu bi yadayya abinda na halitta da hannaye na guda biyu sai suka ce Allah ya ce hannaye na biyu kalman da Allah ya yi ta siniya ya ce hannaye na guda biyu ya gwada hannu ne na hakika Allah yana da hannu suka ce sai muka ce musu oh, ko biyan da hannu biyu ya zo yana nufin hannu ne na hakika to manzo Allah ya ce a hadisi inna bayna yadai sa'ati umuran azima annabi ya ce kafin tashin kiyama akwai wasu al'amura manya annabi sai ya ce baina yadai sa'ati hannaye biyu na tashin kiyama yanzu ita tashin kiyama tana da hannaye guda biyu shine ma'anar in dai kace ce da aka samu tasbiya na yau ko kuma manzo Allah da ana maganar ya juju da ma juju manzo Allah sai ya ce la yadani li ahadin fi kitalihi ma la yadani babu hannaye guda biyu babu wani mutum mai hannaye biyu da zai iya yakan su hannaye guda biyu din nan ana nufin cewa ko yanzu idan na zo gaban ku nace sauqaddimu baina yadaykum hadisan zan gabatar da magana baina yadaykum hadisan baina yadaykum yana nufin tsakanin hannayen ku zan gina magana ya kamata wannan mutanen su yi adalci dan haka za ku lura in ka lura duk wani abu ne girman Allah sau da ji shi duk wani abu ne girman annabi Muhammad sau da ji shi wani ana magana kan girman Allah ne an shigo girman annabi ka samu su suke ciwo yana annabi suna wuce su suke ciwo manzo Allah mutum ne kamar su su suke ciwo manzo Allah yana fitsari a tsisu abubuwa ne nuna na za ka samu haka suke gaya annabi to haka haka Allah billahi la ilaha illa wa in kasbita Allah ya izala na rantsi da Allah sai kanka Allah ka daban Allah su daban wallahi allan ka daban Allah su daban da haka sallah in ya kama nake gaya maka in an je sai ka kun sai ɗari kan mu muna da wani irin rauni saboda ko da yake ba rauni bane abu ne mai kyau tawadu da malaman mu suka koya mana in za a yi sallah da wuya ka ga dan ka an je za a yi sallah a cikin jama'a ka ga dan ka ya shige gaba a ne ta so istabu a ta dinu yana wahala dan ka baya amma ku koya saboda baka san a bayan wa za ka yi sallah ba kana tafiya baka san a bayan wa za ka yi sallah ba daga ka je ka ga mutum wani yanayin sa ka ga gemin sa na a tattize tattize kamar mai shi ne ka kai sallah ka kai da ka bashi da kai ba ka maka sallah kana zuwa ka ce sauwa ta biyu ka ba ta rai kawai in zai je shi ma bai ya bi ka bane yake kan ƙarya ba lantana kai to anan an ci wani dan uwan yana tafiya a Kano akwai wani kwana wajen babalu sun je suna tafiya wallahi wani yana zuwa kawai an sallan magariba fa istawu a ta biyu kawai shige gaba ha ana cikin sallar magariba kawai sai raka a biyu salamu alaikum wa rahmatullahi aka maka laya haka kasar wiki a magariba a magariba yake sallar kasar to ala la ji ka san wa za ka bi addini yana da tsada kan yi wasa da addinin in an zo ɗan dariƙa ne ya zo zai shige za ku yi sallah ku da junanku wannan dama kun saba da tawazu sai ka ce tafaddala Allah wannan 'Ah bismillah bismillah har a samu wanda zai shige shige wannan ba ne amma kana ganin mutum wani mai kamannin mayu kawai ka shige kai sallah ka ba ka da shi kai sallah in ka samu shi ne ni ja baya kai sallah ka kai kadai billahi da dan sallah ka ba za ta je ko sama ba billahi da ko ba ko shige kansa ba za ta yi ba yawa ko shige kansa ka yadda ka bi shi sai sa muke ga mutane ga tashoshi nan yanzu da ake kallo musamman sitlan muna da alfaida ci muna da alminhaj su kuma zaka samu suna da wai sunna tv misal kar ka yadda ka suna yawan kallon wannan tv kuna zuwa kuna cewa ku aljanu sun kama su suna bugun mafarkai wallahi ba bugun mafarki bane Gemu wani ɗan idala ya gani ya da ya kasa barci gaba daya wallahi aljanu ne ya kama su kenan kuda za ku yi kwatanta kuga an budo ka budo ka budo ka budo misali yanzu ka budo misali kaman kaman alminhaj ana budowa za ka ga alminhaj ana nuna fiskan malaman mu na malam in mu ne za ka ga an gyara shi an daje shi amma in ka budo wani lillahi wani shekaran jiya muna kan ba da aka ni kai na da da na gaishe da gaba na faɗi na ce to yanzu irin wannan jarirai suka ga iya suka bugu kai. sai aka wuka cewa ta ɗauka aljanu ne ya kama ɗanka ɗanka lafiyarsa kalau typhoid ɗin sai tashi ta ɗaga Ku daina kallon su ba su da amfani ƙarya suke yi ba su da wani san Allah ba su san manzo Allah Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su na labbaika maulana jiya ne an kai wannan na labbaika maulana bayan sallar isha'i bayan sallar isha'i ina zamane na'am na kare isha'i ana zaune sai wani bawan Allah daga cikin irin waɗannan mutane eh yazo wajen sai yazo ba waje na zo ba yazo zaka cikin masallaci ya shigo masallaci na'am sai yayi sallah na'am sallar da ya shigo dai ni na aka koma na hilata bai sai ya kabarta kuma ya bayyana karatu sai ya karanta fatiha ya tashi ya koma karanta fatiha eh. sai na kabe sallama ba sai ya tashi sai ya karka a biyu na'am da ya kawo raka a biyu sai ya sallama da ya sallama sai kuma shi kenan sai ya tashi sai ce kai malin yaka sai ya zo na ce wata irin sallah ce ka yi wacce sallah ta kai cikin sallolin sai ce mana ishari sai ce mana sallar ishari ta yi na ce baka san sallah tana da farillai tana da sunnoni tana da ta habbai ba na ce mana ya sani na ce to daga cikin salloli an ce in duk mutum ya rage sunnoni kabli tana kama shi in kuma ya ƙara za shi ba ji, kai na shi kai ka saka wurin sallah ka ce sha ta kai kuma kai ka baktar da ya kama ba kuma ba karanta sunnoni ba wace sallah da ni ka dogara sai ce mini ikama na yi a cikin zuciyata ya ce kuma nan ga eh, surori yace hadisin da duk dogara da shi akwai cikin sahih buhari ya karanta an ce in mutum ya yi karanta fatiha ta isan mishi ko bai karanta sura ba yace amma yau kaɗai ya taɓa yin wannan yace to malam kai hankali mu dai abin da muka sani annabi ya ce farkon da mutum ya bar duniya in ya mutu abin da za a fara tambaya ta sallah in ta gyaru za a ayyukan ka. a yahe maka a shigar da kai aljanna ka ci daga azabar wuta in kuma talla ta ɓaci ka daɗe ka yi hasara za ka aika ko ba za ka karɓa ba ka samu da damuwa ya ce min malam na gode to ni ce Allah ya saka maka alheri ni sunanka ya ce min abubakar ita a kiyaye saboda wannan akwai haɗari cikin wani to ka ji ni abin da ya ce mini wannan ba alashe ne wannan an ka yi to kun ga wannan abin da ya faru yanzu wannan ya ci sa'a yana da rabo da wani ne wallahi ba zai karɓi na ba suna da su lai sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin da bukhari zai fara gani. sai sa mutanen mu da sokoto Allah ya saka musu da alkhairi suna zuwa suka ce su ba su gane wa azi wai ka kana wani kawo musu hadisi istibai ka kawo musu risala ka kawo musu iziya ka kawo musu kaza saboda su ne suka kato ruwan hadisan duk wani hadisi da zaka yi istinbadi ka ci wani da kai tsaye alaji zaka yi gwari aka muke zuwa muke samu su wani masu don datti da mu je irin masallaci iyaye mu suna sallah yaron ya zo kawai sai ya na kafa a jikinsa yana kamar manna kafa datti da nan ya ja gefe bai saba ba ya ƙara mannawa ya ja gefe can kawai sai daga kafa da yanke haka ya sallah saboda bai ga bai dai kawai ka kana jajjona mai kafa ka ga wani in za a sa sai suke halata din duniyar ka sai kun haɗe haka kaga suna takura iyayen musu kuma yan kai da kake duk wannan kuruci a jikinka shi ma lokacin sa yayi yanzu ka bar shi ya shara yanda yaje yana dan takura din nan haka ka bar shi da nan yin ta ake yi ana lallaba jikin nan shi kuma yadda ake sai ya tankwara shi ya nikar da shi wannan abun shi yake jawo musu da sun birbice bilalazi sun boko sun zama boko haram sai da alamu in ka je cikin su ba yanda za ka yi shi kenan sai ka sai a yi ta abu hanifa radiyallahu anhu wani ya zo ya same shi daga cikin mutanen khawarij irinsu ya ce abu yana koyarwa a cikin ɗalibansa ya ce mana anta ya ce ana kafirun mustajib ya ce ni kafiri ne da nake neman mafaka a wajen ku ya ce oh to wannan kafiri ne mai neman mafaka mai tafin ba shi da ya ce abuwa ni da abuwa ni da ya ce shi musulmi ne fille shi za su kai ma ka je cikin zallar ma ka je anguwan su ne ka gansu a dole dole an ce baka fito kai sallah ba a kalli bidiyo ta da dagara mutanen nan wai idan an yi sau haka suke zuwa da wuka a da idan sun ja layi sai su yi haka suna ta wuka in yatsa ka ta shiga wannan layi ko ne ta da guntula kan yatsa wani irin ibada ne na zama dirijin fiskan kenan billahi da ya zama dirijin fiskan da haka wallahi jama'a dan ya rasu da layi, dan ya rasu da lallahi musan menene addini ka san abun ma za ka ka san abun ma za ka karɓa to idan mun aure ta ila mawdu'ina idan mun dawo kan mawdu'i mu za ku samu a cikin hadisan manzo Allah akwai majali kaca kaca kaca manzo Allah yana cewa ya kai da Allah ya kabe sahabbai sun taru za su tafi yaki manzo Allah ya ce ya kai lillahi ya wakin Allah ku hau ku tafi manzo Allah yana nufin doki ne zai hau doki ko yana nufin mutum ya hau doki mutum ya hau doki mutum ya hau doki kaga abinda manzo Allah yake nufi ke manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam bullu arhamakum wa rabbis salam manzo Allah yace ku jika zumuncin ku ku jika zumunci to nuna mun zumunci ballantana in jika shi amma annabi sai ya mai dama zumunci kamar wani abu ne ya bushe sai ya ce ku jika shi walau bis salami ko da sallama kuna yawan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai sai ka gansu ko sallama kai musu kana assalamu alaikum wa rahmatullah la in ga wandan ka a sama yake kai, fiskan ka tsantsan ba kai kama da irin bururin nan ba za ka je ce maka oh, sannu malam ba zai ce maka alaikum salam wallahi ba zai ce maka ni akwai wani ba Allah da mai ya zauna a unguwarmu na san shi sosai yadda muka tashi ya zo na ce a ah, sai na gashi ina murna haka na ga wani wanda muka tashi tare da shi yanzu kuma ya zo na ce assalamu alaikum sai na ga mun haka yana dan harara sai na bar mai sallama saboda kato ne ina ganin wuya na ba yake harara wannan da ce kan je ma da ke je mutum na ce kala a sauka lafiya Allah ya kiyaye na ce a sauka lafiya so abin da zai gwada maka akwai mai hatta a cikin hadisan manzo Allah sabon manzo Allah shi kansu sun tabbatar da haka da Allah ya saukar da faɗin Allah a cikin alkur'ani da Allah yake cewa wato hatta ya tabayyana kumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr akwai sabon manzo Allah mai suna Adi bin Hatim da Allah ya ce idan kun yi sai a zahirin fasara sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare sai je ya samu kudu shi sabon da wata ramadana sai ya samu kulo da ya samu kulo sai ya samu zare kwaya biyu ɗaya fari ɗaya baki sai ya sa a ƙasan shi in ya yi bacci sai ya tashi sai ya ɗaga kasan fulan sai ya gani tukunna shin zai iya bambance bakin zare da farin zare ya ɗauka ka Allah yake nufi sai ne je don annabi da safe ya gaya mai manzo Allah ya yi dariya a sai zaka ga jikokin annabi sun bayyana ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna wisalaka la alidun qawil ya ce lallai fulan kai yana da faɗi ya ce ba haka Allah yake nufi ba Allah yana nufin al-khaytul abyad Allah yana nufin rana alkhaitul aswad Allah yana nufin dare kaga manzo Allah ya amfani da majazi kake ka ce qur'ani ba majazi da haka ibnu taymiya tura shi qur'ani babu majazi a cikin sa babu kaza ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya da majazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun zo suna cewa an ce hannu hannu suna cewa Allah yana da hannu ba manzo Allah ya ga wa Aisha a hadisin muslim annabi ya ce mata asra'u kunna yana ga matansa annabi yana ga matansa yace asra'u kunna li haqalbi adwar kunna yadan wacce za ta fara saduwa da ni bayan na rasul ji manzo Allah yace wacce ta fi ku dogon hannu mata manzo Allah sai suka ji annabi ya ce dogon hannu sai suka je suka nemo igiya suna auna tsayin hannunsu annabi sai yana dariya ba hannu annabi yake nufi tsayi ba sai na Aisha ta ce sai ya zama da akwai sayyidatuna Sauda radiyallahu anha ta ce ita ta fi mu tsayin jiki da dogon hannu sai kuma akwai sayi da tuna zainab ita kuma ta fi mu yawan kyauta kullum hannunta hungo hungo hungo annabi ita yake nufi ba yana nufin mai dogon hannu ba na ra'isha ta ce wallahi bayan manzo Allah ya rasu sai da tuna Zainab ita shi ta fara bin manzo Allah sai muka gane wannan yadda annabi yake faɗa dogon hannu ba yana nufin dogon hannu na jariya ba yana nufin yawan kyauta sallallahu alaihi wasallam kai ma ka zo ka ce mimma talaqtu biyadayya ka ce Allah yana da hannu wallahi mutum zai tafi a gurin mala'ikun nan sosai billahi ladhi ba za su ji tausayin sa ba dan haka Allah ya mana rubi Allah ya ba mu da ci albarkar manzo Allah to za ku samu su a wajen su in ka zo ka ce musu arrahmanu alal arshi sawa za su yi musu tambaye su me ma'anar istiwa'i a gurin su wallahi ma'anar istiwa'i a gurin su shine Allah yana zaune abinda suke fassarawa kenan kuma sun faɗa a cikin littafin su ibnu taymiya ya faɗa a cikin kitabul arshi littafin sa sunan littafin ke ne yace inna allaha yajlisu ala al-kursi allah yana zama akan sa wa qad akhla min makanan yaqudu fihi abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace yana zaune akan al-arshi har ta zai dan matsa a wani guri ma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna tare da shi sai sa wannan lalataccen Kano din wanda ya firgice ya zama wani iri abdul jabbiru da muka tashi bai raɗi ya tashi an mai da shugaba muka sha a malam dakata muna fada al'umma ta sida abdulkadir ko dai dasi aka yi mai ko ka fito kai bayani hmm. sida abdulkadir ya faɗa cikin al'umma nan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna da Allah tare a Har hatta kai malam nasiru bara ya naɗo shi cikin littafin sanafatun nasiriya ya ce annabi in ya zauna kan harashi sai ya ko haka yi wa annabawa madadi tun da muka mai kuduma da wannan littafin gashi littafin ubansa ne har ya shuru kake ci da haka masu sa su daina kan tataccen dan iska ne dan shiga ne ko gani ga abin da ya fito kwanan nan kuma dama karama in kana ne wanda yake musun karaman shehu tijjani ka kalli ka kalla abin da ba ya yi mamu wallahi kana kalla abin da ba na ga karaman shehu shehu tijjani ce man sabbana wa lam yatub ma kafir duk wanda ya zage mu bai tuwo ba shehu tijjani ce zai mutu kafiri yau gashi ne ya zage shehu tijjani sai ya motsa ka ba sai ya zage shehu barai yana zage shehu barai ne zai zage shehu da usman bauchi ya zage malaman kanan nan kawai kana nan dan shi tijjani ya gwada maka sai ya mutu ba imanin nan kawai kwanan nan sai ya fito yake cewa malam qur'anin nan da yake hannun ku bai cika ba duk wanda yake jin sa ya sani qur'ani ba cikakke bane a gurin sai ya ce wannan qur'anin sai dan yi amfani da shi amma qur'anin ibnu mas'udin gaba yake da wannan musamman usmani din amma tun da babu wancan ibnu mas'udi din haka zan yi amfani da wannan ma'ana qur'anin nan bai cika ba larura ke amfani da shi gashi da yake ciro hadisai yana fata-fata da su to ga sahabbai yanzu da yana zagin muawiya yanzu ya tashi ya koma kan sayyidina usman radiyallahu ta'ala daga nan ya tashi ya koma an samu misali malaman sun tafi akan cewa muawiya yana da wasu laifi tabbas yana da kuka da yawa wanda kana kana amma za ka samu malaman mu suka ce wani kofa ne mai hatsari fitowarka ka bayyana zaginsa. to gaba sai ka taɓa dukkan sahabbai saboda mu a wajen sahabbai dama ba masu mai bane annaba ne masu mai to kana taɓa laifin ɗaya sai ka taɓa laifin ɗaya to yanzu an fada wa kan sayyidina usman an fada kan sai na umaru sati biyu da shige an dirawa na aisha radiyallahu anha saboda mai maganar shi ya inganta sai ya mutu ba imani haka kuma ya faru wani bawan Allah shi ma a Saudiya yana ɗaya daga cikin salafawar su wani mahaukaci ka karanta littafin sa ba kan gani ya gama wannan ƙarshe ya tafi labanin ya mutu a arni ya yi to in dai ka kalli Allah a irin yadda salafawa suke kallon Allah wallahi mutum ko ya so sai ya bauta wa barbara. kiristoci ba da wani abu bane ya zama da addinin su ya samu rubucewa suka samu rauni shine sun mai da Allah su jiki suna kallon Allah wani abu ne da yake zaune a wani guri yake takure yake kaza sai sa addinin su kulla cikin matsala kana kallon addinin kiristanci inda kana da hankali sai ka kana wani irin mutum wannan mutum zai haka mu a Najeriya haka suke za ku ga fastoci suna yi kaga mutum ya rufe ido yana ta ihu yana tsalle shi kadai yayyana yayyana yayyana to ba komai bane ya jawo musu suna kallon Allah a mazaunin jiki to kai ma iya ka kalli Allah a mazaunin jiki kana kallon Allah a mazaunin jiki mutum zai warge zai wargaje zai zama to ya firgici ya zama wani irin abu ibn al-qayyim al-jawziya yana faɗa a cikin sa. yana cewa wala qad jalasta ala saririn mulki muttasiban bi tasbihin azim shani yana ba Allah kun ga kalman jalasa din yace Allah ya zauna akan Saririn mulki gadon mulkinsa kalman ya zauna da aka duk wani wanda zai fito ce ku shi ba ya ce Allah ya zauna bane wallahi kariya yake da gaske suke suna nufin Allah zaune yake akan al'adar shi sa'annan Abul Fath Ibn al-Jawzi ya kawo cikin littafin sa da shi bai tashbih da fi tanzi ya kawo magana Ibn Rawi yace fa ne qulul istiwa illa bil julus suka ce istiwa a gurin su shine julusi Allah yana zaune da aka sai sa alƙabalin da su da aka ga sun zama wani irin hadisin da za su kawo maka ma su ce ma annabi ne ya fara sai ka sha mamaki yanzu kamar littafin su kitabun sunna na abdullahi dan gidan ahmad bin hanbal a cikin littafin suka ce wai ahmad bin hanbal ya ce wai allah abu hurairah ya samu allah ya samu manzo allah sai ce manzo allah min malla daga ne aka samu allah manzo allah sai ce mai wai min ma'i min ma'i murura la ardin wa la min sama daga wani ruwa ne ba daga sama ba allah yake ba daga ƙasa ba to ya allah ya halitta sai ya ce khalaqa khailan allah ya halicci wani doki fa'ajiraha sai sa dokin ta yi ta gudu ta yi ta gudu hatta arikat sai da dokin ta yi gumi fa khalaqa nafsuhu min arabiya sai Allah ya rike kansa daga gumin doki ka ji wani irin hadisi mutanaqi ya saba da hankali ya halicci doki ya sa dokin ta yi gudu ta yi gumi da ta yi gumi kuma ya halicci kansa daga gumin doki to da ina yake sai ka so nan irin kamun ba su da hankali ko a ji ka dauko hadisul awal in ka dauko hadisul awal za ka sha mamaki wai Allah ya an tambayi manzo Allah ya tsakanin ya sama da kasa annabi yace kun ga saman nan da kasa tsakanin su shekara 73 ko 75 haka sama ta daya haka sama ta biyu haka har sai ka je sama ta bakwai daga sama ta bakwai zaka samu tafiyar shekara 73 tsakanin su sannan zaka samu al'arshi shi kuma al'arshi kafafunsa tsakanin su zuwa kan kujerar shi ma shekara 73 sannan kuma al'arshin nan wasu mala'iku ne suke dauke da shi mala'ikun Allah ya kawo su ala hayati an san atis a yi wa taisu da su wai Malaikun suna da ɗauke da kan kursu sun nai waɗannan Malaikun suke ɗauke da al'arshi shi kuma Allah yana kan al'arshi yana sauri sai ka rasa ko bai hudu ne ta basu manta Allah a kama? wallahi ko bai hudu ba su manta Allah a kama? to waɗannan bayan Allah haka suke kawowa a cikin littafin su in ka duba kamar littattafan Ibn Taymiyyah mu je mu karanta da gudu da sunan littattafan kawai in ka duba kamar irin littafin sa Sharh sun yana da littafi shehu hadisin nuzul ka karanta ka ga ikon Allah wallahi za ka ga madaran kafinci madaran kafinci za ka gani za ka kwasa a cikin littafin nan yana cewa idan jalasa tabaraka wa ta'ala ala al-kursi sumi alahu atiqul ka atiqir rahal al-jadid bil rakib in Allah ya zauna akan al'arshin sa za ka dinga jin al'arshi yana ƙara yana kiu kiu kiu kamar yadda idan ka hau doki za ka ji in ka zauna kana gudu sabon sirki za ka ji yana kikiu ya ci haka za ka ji Allah yana yi a kan al'ashin sa ma'ana Allah yana bilo kaga ya gaja sai ya hauye bilo a fahimtarsa to ubangiji Allah ya mana tsari Allah ya kare mana imanin almajirin sai yana cewa wai wala tunkiru annahu qalin wala tunkiru annahu yuqin to idan ka zo za ka samu menene ma'anar istiwa a gurin malamin mu duk wannan bayanin da muka yi malaman mu abinda suka tafi a gurguje akwai na ɗayan su akwai al-abul hasan al-ashari yace inna allah azza wa jalla yastawi ala arshihi istiwa'an yaliku bihi gayin ghayri istiqrar yace allah ya yi istiwa'i akan al-arshin sa mun yadda amma istiwa'i ba istuwa istiwa'i yake dauke da ma'anar zama ba iya ka dauka rahman al'arshi sawa ka ce Allah yana zaune akan al'arshi ka fita ta yin ka shigo sannan al-imam al-qadi abubakar al-baqi lani shi ma ya kawo yace ar-rahman al'arshi sawa ma'anarsa bi gairi masa wa kaifiya wa mujawara yace ba tare da Allah yana taba al'arshi ya zauna akan sa ba kar ka yi tunanin haka ya ce inna hufis sama ilahun Allah Allah ne a sama wakil ardi ilahun kuma Allah Allah ne a ƙasa kama a kubarana kamar yadda ya ba mu labari da haka sa'annan za ka samu malami na gaba akwai abu ishaqa shirazi ya ce inna stiwa a hulaysa istiqrari istiwa in Allah ba yana nufin Allah ya zauna akan al'arshi bane wala mulasaka ba yana nufin Allah yana taba al'arshi bane yace li annal istiqrar wal mulasaka domin zama da taba abu yace min sifatil ajsami wannan sifa ne na jiki al-makhluqat wanda suke halittattu ya ce rabbu azza wa jalla qadimun azali ne. Allah kadimi ne azali fa dalla ala annahu kana wala makana Allah ya kasance kafin ya halicci wani guri sun makalakal makana sannan ya zo ya halicci gurin wa huwa alama alaihi kana kuma yana kan abin da yake kai da Allah ya halicci al'arshi kafin al'arshi yana nan hatta baya al'arshi Allah zai wanzu a mazaunin Allah Allah bai da wani wurin da zai zauna wa ma masana min rubu al-imamul ghazali shi ma cikin al ya kawo yace wa laysa zalika illa bi dariqil qahr wal istila'i ma'anan al-istiwa'u shine al-qahr wal istila'u al-imam subki radiyallahu anhu shi ma ya ciro daga malamai yace inna atiqada anna Allah ta'ala jalisun 'ala al-arshi mutum ya yi itikadin cewa Allah yana zaune akan al'arshi auka irin fi sama'i ko Allah wani abu ne a sama ba irin wannan abun abu ne mara kyau wa aqidatun fasida wannan aqida ce wata ba ta da kyau ya kawo wannan magana cikin kitabul kainati da Imam Suki an tambayi al-Imam al-Imam al-Ajal al-Imam Ali radiyallahu anhu alayhi salam aka ce aina kana ba a ina Allah yake kaula kalfis samawati wal ardi kafin ya sama da kasa al-Imam Ali sai ya ce faƙala aina su'alun anil makan kalman aina ina yace ana tambayar guri ne da ita kala Allah wala shi kuma Allah yana nan tun kafin a samu guri wa huwa al'ana alama alaihi kuma har yanzu yana nan ba tare da guri ba la ilaha haka Allah ya ji imam Ali in Imam Allah yana nan ba tare da guri ba har yanzu da haka muke cewa dogon da ka jafa Allah Allah mawjudun bila makanin ya khusu Allah bai da wani guri da zai keɓe shi ka ce Allah yana nan bari can ko ka ce yana can bari nan ko ina Allah yana nan wala na qaru ilayhi min hablil wari haka Allah ya faɗa to sa'an nan malamai da za ku samu sun yi tawi akan wannan abun malamai irin waɗannan ayoyin malaman musulunci sai suka gida biyu akwai malamai da suke salaf salaf malamai salaf kar ka fahimci na ce salaf waɗannan yin suka masu ɗan wando ba su ba a'a salafu na gaskiya irin su al-imam malik irin su al-imam abu hanifa radiyallahu anhu ba su ake nufi ba in an ce salaf ana nufin salafun ummati to waɗannan malamai dukkan su waɗannan ayoyi sun yi tawilin su sun faɗi menene ma'anarsu daga cikin malaman da suka yi tawili akwai tawilin al imamu Ahmad radiyallahu anhu Ahmad bin Hanbal al imamu al-Bayhaqi ya kawo cikin manaqib ne, Imam Ahmad da riwaya ingantacciya da aka cewa Imam Ahmad wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa sai yace jaa rabbuka ai jaa sawabu dan Allah ne zai zo Allah ne zai zo ya ce saboda in Allah zai zo na Allah ya zama jiki zai motsa daga nan zuwa nan kenan al imamu al-Bukhari shi ma yi tawili da aka gaya ya aka ce kullu shi yana halikun illa waja wajibu din nan aka ce fiskan Allah imamu al-Bukhari ya ce a'a kowane abu zai kare illa waja yace illa mulku sai mulkin Allah ne al imamu bai shi ma ya kawo wannan al imamu bukhari ya yi tawilin me ake nufi da dariya da aka ce a hadisi inna Allah ya haku ila rajulain Allah yana yi wa mutane biyu dariya menene dariyan Allah al-Imam al-Bukhari sai ya ce arida shaykhul mufassirin wato yarda Allah yake nufi shaykhul mufassirin Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa al-Jami' al-Ahkam al-Jami' al-Bayan ya kawo cewa illa wajha kalmar illa wajha yace illa huwa sai dai zatin Allah abinda ake nufi kenan ai illa ma da bihi wajen la abinda aka nufi biskan Allah da shi to idan ka zo za ka samu duka waɗannan malamai idan ka kamar waɗannan malamai ne kuma cikin Alƙur'ani. arrahmanu alal arshi sawa ta zo a guri bakwai a cikin Alƙur'ani. guri bakwai duk guri bakwai din nan da Allah ya kawo sai da yi maka bayanin ne arrahmanu alal arshi sawa take nufi sai da yi maka bayani akwai abin da laraba malaman balaga suke cewa lafun wa nashrun murakkab abin da Allah ya maka kenan da ya kawo maka arrahmanu alal arshi sawa sai ya maka lafun. wa nashun da yace ar-rahmanu al-arshi sawalafun ya nade maka me yake nufi nashun sai ya warware maka murattab kuma a guri daya akwai abin da suke kiran shi lafun shirin rashurun mushawwash misali Allah ya dunkule maka bayani a nan, to ba zai maka bayanin da yake nufi ba sai ta wata sura can sai maka wani bayani sai suke ce mai lafun shirin rashurun mushawwash shi kuma wanda Allah a guri ɗaya lafun wani shirin barkar misali Allah yana faɗa a cikin ta yadda za ka gane istiwa'i Allah yana nufi da istiwa'i in ya ce arrahmanu Allah shi sawa Allah yana nufin at-tadbir juya halitta da kula da su Allah yana cewa inna rabbakumullahu alladhi خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر هذا يدبر الأمر دي استوى أكن على العرش ما معنى استوى أكن على العرش يدبر الأمر الله شيء كلا ده الأمر kun gani ma min shafi'in illa ba da zalikum Allahu rabbukum a suratul ra'd Allah yace Allahu alladhi bi gaini amalin tarawnaha thumma sun mastawa alal arshi da ya istiwa'i sai kawo maka ma'anar tadbiri sai ce maka wasa karar shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma da al-amra Allah kun ayati la'allakum tuqilun tuqilun sannan a suratul hadid Allah yake huwa alladhi khalaqa samawati والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يلج فيه وهو معكم أينما كنتم kaji a cikin aya daya ar-rahmanu alal arshi stawa in ka ce yana sama ne a cikin ayar sai yake maka wa huwa ma'akum aina ma yana tare da ku a diyan da kuke in in arhamar alashi ba zai ce yana to ai da tafi wannan dan Allah ya karye ta zai gwada musu makareta ne ka tafi suratul qaha ka sha mamaki da Allah ya ce arhamar alashi sawa sai ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tatsa wa in tajal bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asmaul husna wa halati ka bi su musa izra inaran fa qala li ali kusun ya rasulana la alli atikum min hadu kamasin awajidu ala nayrubi falamma ati halu ya musa da nan musa ya zo wajen wuta aka ce nudiya allah ya ce ramana da shi tsawa farko da nan musa ya zo ya ce nudiya sai allah ya ce innani ni ana rabbuka fakla ana alaika ni ne ubangijin ka fakla ana alaika al'arshi annabi musa ya ga allah to shi allah ya ce ya ce kuma ramana Allah shi tsawa sai kuma ya zo ya ce innani ni ana rabbuka ni ne ubangijin ka haka la'ana alaiki ka cire takalmin ka innaka bil wadi muqaddas wa in ma baka gane ba sai yace ba ai rabu aka ce zai iya yiwa ana nufin rabu ba Allah ba karshe ya gaba ya sai ce ni ana lahu la ilaha illallah ni ne Allah ya gama maka qur'ani a jere yake ba za ka zama to kamar yahudu ba nuna bi ba'il kitabi ya kuma bi ba sun yadda da wani sashi na littafin Allah sun yadda wani wannan kuskure ne kuskure ne don haka sauran ayoyin dukkan mutum in ya je ya bi shi ma zai gansu gaba ɗaya abin da malamai suke nufi kenan akan waɗannan ayoyi to a nan a takaice idan mutum ya dawo za su ce to ai ba na ala arshi sawa ne kawai ya gwada Allah yana sama ya za ku yi da faɗin Allah a mamintun mulkin sama'i Allah yana sama idan ya tsallu kalimar ɗari musu ce ai ilaihi ilaihi zuwa sama wajensa tarujin mala'ika tuwa ruhu ilaihi mala'iku suna hawa da su da mala'ika jibrilu ilaihi zuwa wajen shi a sama suna hawa bar abun Allahu ilaihi Allah ya daga annabi Isa ya tafi da shi wajen sa a da suke nufi sama to sai mu ce musu a ai ba ai alqur'ani ya shige nan akwai wasu ayoyi da suka gwada kuma yana nan kasa kuma ya za ku yi da su daga cikin waɗannan ayoyin Allah yana cewa la ta'dan inna Allah ma'ana annabi sun shiga kogo da shi da sayyidina Abubakar yace la ta'dan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu kogo dai ba lashi ba ne ba sama ba ne a kasar yawwa ba kogon kano ba sa'annan Allah yana faɗa cikin alƙur'ani yana cewa inna ma'iran bi sayadi inna ma'iran bi ubangiji na yana tare da ni kai ma ya za ka yi da wannan ni ma ubangiji na yana tare da ni Allah yana faɗa ma ya kuru min najwa thalasatin illa huwa rabihu wala khamsatin illa huwa sadiq yadda ka samu mutane uku suna zaune to na hudun su Allah ne in ka samu na hudu suna zaune na biyar din su Allah ne in na biyar din suna zaune na shidan su Allah ne ya za ka yi da wannan akwai wani malamin ba nan yana ba mu malamin nawo yana mana karatu ya yace kun san me yasa Allah ya ce bai ce ma ya kunu min najwa sunayi ba a ce illa kuwa salisu kuma. Allah bai ce duk yadda ka samu mutane biyu suna zaune na ukun su Allah ne sai fara cewa ka samu mutane uku suna zaune na hudun su Allah ne sai fara da uku yace saboda ni akwai mutanen da suke cewa Allah uku ne sai Allah ya kauce sai ce saboda kar a ce ga mutane biyu a ce na ukun su Allah ka ga na nawa uku sai fara a uku ne suke zaune Allah yi na hudu eh Allah ya sai sa kaga anan tauhidul uluhiyya da rububiyya da asma wa sifati kar ka yadda ka shiga trinity a musulunci babu shi ka ce akwai Allah ilahu akwai Allah rabu akwai Allah ne asma wa sifati ba mu yadda da wannan tauhidin ba mu Allah ce mana ya kuwallahu ahad a ɗaya ne in ka zo kace tauhidi ya kasu kashi uku za mu ce kula duhura da kuma kundin sarki ga muƙabalar da aka yi malai ya ce aka rama kallahu muna tambaya ka nuna mana a gurin muƙabala da tambaye ya ce musu ka nuna mana gurin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasa tauhidi kashi uku akwai da ce a malam wannan malamai sun samo shi ne ainihin adadin istikara da tabbo a rikin istikara wa ta tabbo ta yi ni ta ani zaka ci wata wuri addini ya rubuce addini ya zama wasa aka ce a'a malam hadisi nake so yayi haka ya yayi gumi yi gumi ya goga hadisi ne babu Na haka mu ban yadda da tauhidi kashi uku ba tauhidi kala ɗaya ne duk wanda ya ce a kawo tauhidi ko kuma yana neman aya ko hadisi wannan ke Allah ya faɗa a cikin wani hadisi annabi Ibrahim ya tashi zai tafi kasan Sham zai tafi kashe sa annabi Ibrahim sai ce inni zahibun ila rabbi zan tafi ila rabbi wajen ubangiji na kana nufin Allah baya sama yana Sham kenan a fahimtar su ai haka za a fassara musu Allah yana cewa fakirru ila Allah gaba ɗayan ku gudu ku tafi wajen Allah to hawa Allah hausa maka haujin kika tafi wajen Allah sama fadiru ila Allah amma ni ka waje na ka ce mun fadiru ila Allah kuma kullun sai ka gudu ka je gurin Allah me ma'anan in mai ladan ke tashi na kiran sallah yace maka hayya ala salah hayya maza ku tawo sallah ba shi ne fadiru ila Allah ba kuma zan je in ce Allahu akbar annabi sai fassara maka yace al-musalli na rabbuh mai sallah yana kanawa da ubangiji sa kaga naka gurin Allah kai kuma tunda Allah ka yana al'ashi to daga yau sallar kamata ta kuwa ka kai ruhi Allah sai ka ji al'ashi da kai sallah Kasan ba zai iya jan tare arshi wallahi ka dai ba zai iya jan tare arshi ba yawa in ba ka ba sai maka jirgin da zai kai tare arshi ga ka ci gaba da sallah yawa da Allah ya tashi a wani aya Allah yana faɗa cikin alkur'ani yace wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasuli wanda ya fita daga gidansa muhajiran yana mai hijira ila Allah wa rasuli daga Makka zuwa Madina ne fa amma yace zaka yi hijira zuwa gurin Allah da manzon Allah Allah a Madina yake kaga Allah in ma haka ne ya gwada yana madina kenan baya larshi baya to irin waɗannan ayoyin suna nan da yawa kamar fadin Allah wallazi na kafaru a'malu kasarabi bi ya yasubu zam'an ma'a hatta idza ja'a ulun yajidu shay'an wa wajada Allah inda. Allah yana magana akan kafi lokacin da ya kan sarai in ya ga sarai zai ɗauka wani abu ne kamar kawar wainiya kamar ruwa ne yana zuwa Allah sai ya ce fa wajada Allah inda sai ya samu Allah akan sarai da shi sanadi kuma dai ba al'ashi ba ne to ba mu sani ba in ka zo ka kawo waɗancan ayoyin mu ma za mu kawo maka waɗannan ayoyin suna nan da yawa to sa'an za ka samu zaka samu a abu da ƙarshe a imamul bukari ga hadisi karrama Allah annabi ya gaya maka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi bukari ya ce inna ahadakum idza qama fi salati ɗayan ku idan ya tashi a sallarsa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa inna ma yunaji rabbuhu ya sani yana gana da ubangijinsa ne wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblatihi manzo Allah ya ce tsakanin alƙiblan ka kai mai sallah da kai akwai Allah a wurin ji manzo Allah annabi ya ce fala yuzukanna ahadukum fi qibalati kar ɗayan ku yana cikin sallah ya kai karki ah sai ka tufa annabi ya ce Allah ne a wurin walakin an yamini au ta kadamai in za ka da yawa cikin sallah ka tufar ta hannun daman ka ko karkashin kafan kan annabi ce kar ka tsarta yawo lokacin da kake kallon kibla Allah ne ke gudu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wani yana rubuta ce Allah yana can sama kamar wani tsuntsuwa haka suke an je an samu sabiyu dinil hindi sarkin ana kiran shi malikul dufan shine shugaban masu mukabala aka hada shi da ibnu taymiya aka ce sai mukabala akan istiwai ibnu taymiya sai ya kama in an ce ibnu taymiya yayi magana sai kaga ya kamo kaza kaza kaza kaza kaza kaza yayi nan yayi nan sabiyu hindi ya ce dan Allah ka musu ce ni fa ma mafiruka indi illa kamar ka masil usbur ce ni kamar tsuntsu nake kallon ka kullama aratu an ku daga na ya zan damke shi dalibin musulmin ila musulmin sai tashi daga nan rashin kuma ce kamar haka nake kallon ka In ji da ya gaya mai to kuma ku lura wanda sai karanta ga su wa izina ga su shi abubakar sa su ne malamai za ku samu suna karanta littattafan ibnu taymiya za ku sha mamaki za ka ga abun mamakin da ibnu taymiya yake yi za ka ga idan ya zo zai yi maka bayani akan maudu'i baya iya maka maudu'in kai tsaye saboda yana da wayo misali zai maka ana magana akan waliyai ku al-qur'an sai ya fara maka to wani yadda su ne sahabbai sai ce maka to meye sahabi sahabi shine wane wane wane mafi girman sahabbai sai na abubakar shine wane wane sai a cika maka shafi ishirin ko arba'in su ne a ciki kuma an rasu duwai ana maka bayanin wali can sai an zo an maka shafi arba'in ko hamsin daga ƙarshe kawai sai ka an kawo maka layi ɗaya to wali shi shine wanda ya ba Allah shi kenan wani an rabi ne wayo ne kawai da dabara to da haka suke yan wayo ne da dabara kar a yarda da su to a nan idan ka za ka samu mazala yana kara faɗa a cikin hadisi yake lauta da laifin da hamlin ilal ardi sabiya la da za ku ya igiya ta annabi ta yi ta tafiya cikin ƙasa ta yi ta tafiya har zuwa ƙasa ta bakwai Mandala ya ce la habattum da za ku je ku faɗa ku tarar da Allah yana can in ji annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce aqrabu ma yakunu al-abdi min rabbihi fi halati sujudi lokacin da bawa ya fi kusa da Allah lokacin da yake cikin halin sujada ka ce Allahu akbar ka tuka goshin ka kasa annabi ya ce a lokacin ka kusa da Allah kai kuma ka ce Allah yana sama shi kuma annabi ya ce ke ma na sun buya zan tarar da Allah ya yake nan kaga akwai kura sannan manzo Allah ga hadisi ne suna nan da yawa to abin da yake a nan su su ji mas'alar cewa Allah yana sama ko yana ko ina ba matsala ce ta ana nuna ma Allah yana nesa ko yana kusa ba ba shine matsalan ba yadda Allah ya gaya maka yace arama da shi sawa ka yadda yace wo ma kuma ayyana ba kuntum ka yadda kar ka takura Allah wani guri saboda idan ka lura sai sayyidina rasulullahi a ina yin najashi da Allah a sama Allah ya kai shi je ka to sallah ko ba haka bane subhanallazi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna lahu linuriyahu min ayatina kaga a sama annabi yace annabi musa da ya tashi zai yi munajaci da allah ina yi munajaci da allah a ƙasa dutsen turi sina qala rabbi arini anzuru ilayka qala lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kaga a dutse a ƙasa dutsen turi sina nan ya ga allah annabi musa da ya tashi zai yi munajaci da allah ina yi munajaci da allah a cikin kifi وظنوني إذ ذهبوا غالبا فظن أن لن نقدر عليه فلا في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين annabi muhammadu a sama annabi musa a ƙasa annabi musa a cikin kifi ilahi illallah ka zo ka ta gurin gurin gemun Allah yana hada shi kana haukana shan giya ne wannan zira shan giyan aljanu ne ma nake tsammanin ba na mutane ba wallahi to Allah ya mana magani a takaice saboda mun shawa da shi mun shawa da na akwai abin da yake akwai daga cikin ayoyin da suke kafa hujja da shi suka kafa hujja da farin Allah cewa wa huwal aliyul azim ku ji ba al'aliyu ba shi ne madaukaki ba sai su ce ah, Allah madaukaki ma'ana Allah yana sama al'aliyu dan Allah ku san zuciya to shi kuma Allah yana faɗa cikin alƙur'ani yana cewa inna fir'auna ala fil ardi fir'auna ya ɗaukaka kan ƙasa shi ma yana sama ne ga in ka ce al'aliyu Allah yana sama to Allah yana cewa fir'auna shi ma ala sannan yana cewa innahu kana min al'ali fir'auna yana daga cikin al'alina masu ɗagawa maɗaukaka ma'ana fir'auna shi ma yana al'arshi tare da Allah a sama wa iyazan billahi sannan Allah yana faɗa tilka daru la na ala alladhina la yu'minuna uluwan fil ardi al uluwu kalmar ɗaukaka su ma suna sama kenan bayan Allah to da zaka samu daga ciki suka kawo faɗin Allah cewa wa huwal qahir fauka ibadi sai su ce fauka ibadi ai Allah yana sama fauka to shi kuma Allah yana faɗa akan harcen fir'auna yana cewa qala sanuqattilu abna'ahum fir'auna yace za mu kakkashe yayansu wa a sa'ahum mahalatta wa kanmu matansu wa inna fawqahum qahiruna ka ɗauka faɗin Allah a can yadda Allah yake cewa wa huwal qahiru ibadi sai suka ce a sama to Allah gashi yana faɗa wa fir'auna kuma wa inna fawqahum qahiruna in ɗaya in ɗaya kuma qur'ani ballantana ka ce wa hadal hadisu da'ifun ba kai sawa an gama karatun an je wani bawan Allah muna nan muna makaranta je nake jin gasa mai guru mai yake tuna min da wani a aji muna secondary school sai wani malamin mai shigo yake cewa to dan dari kan sai ce kun ga yanzu kaman inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi yace gaskiya kana kalla wannan hadisin shi tijjani ne kawai jawahirul ma'ani da yi ayo qur'ani ba inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi yace wallahi shi tijjani ne kawai jawahirul ma'ani saboda an cika su da kiyayya sun dauka duk abin da aka faɗa na girman annabi ko na girman shi tijjani wannan kawai an riga an gama da shi da aka ke faɗa to kaga wannan wa inna fawqahum laqayun wa inna fawqahum qayun fir'auna shi ma sai dai ka kai shi sama in ba ka haɗa shi da Allah suna zaune al'arshi ɗaya ba ka nema mai al'arshinsa ba ka isa ba duk ɗaya ne in za a tsaya a bauta wa Allah da gaskiya a bauta mai kawai wannan tsiyar addinin annabi bai zo da shi ba bai zo da shi ba hmm. wasu mutane ne da aka ba su kwangila su zo su farauci imanin mutane su raba ka da Allah su raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su raba ka da iyayenka kuma billahi la ilaha illa huwa duk abin da ake yi mutane suka saba kai sai sun gaba ka bane allansu daban manzo allansu daban iyayen ka masu sun yi kokari su wabce ka daga jikinsu sai sa mai gudu bai ce da naje na yi wuta na yi wuta na sa yara duk suka koma wajen iyayensu don haka kowa ya koma wajen iyayensa so in Allah ya da ba dan mu ma muna tunanin ga su halifa su ne ba muna jin muna haka haka muna haka haka ai da mun sako musu wata guduma sai su sai da za su saka wuta mu ba za mu yi musu faya ko faya amma dai lokaci yana nan muna gaya musu duk lokacin da manyan nan namu ɗayan biyu ne ko a ce misali ba su nan suna wani waje muna wani wurin da ba za su tare ba ko kuma suka ce mana haka suka yi ku je ku yi abin da kuka ga dama to shi ke ila su ga yadda ake to mun muna da muna tare da profesa Ibrahim Magari radiyallahu anhu yace min yace yace na ji da kai wa dan gidan gumi amma ya ai zafi dan ka ce a ciki ka ce mai kafiri ka ce mai kafiri shi aka maka lalla ban san ma lokacin da na fara haka saboda abin da ya gaya wa annabi ya ce to da ni dai ina ba da shawara da ka dinga ce mai wato wato abin da ya faɗa din kafirci ne abin da ya faɗa din kafirci ne ce to aka maka lalla ba da kuma muka fita filin maulidi da muka fita filin maulidi alhamdulillah muna zuwa filin maulidi ashe shi ma zai yi wa ɗan gumarar da raddi ta dau zafi sai ce wannan kafiri ne na <laughs> mafi karancin abin da za ka yi wa ɗan gidan guri ke ga wanda zai ce wa manzan Allah a bai sai shari'a ba ba ka da wani uzurin da za ka bashi wanda ka ce mai kafi annabi bai san shari'a ba kuma ya ce annabi ya ce a rubuta sai dina umar ya ce ba za a rubuta ba kuma ta ci ta zauna ya kuma fito ya ƙara maimaitawa kuma abin mamaki jama'a suna kallonsa suna jinsa a rasa a gurin wanda zai tashi ya gaura mai mari don mafi karancin abin da za ka yi kenan akwai lokacin da ba hujja ake bukata ba karka tsaya na ku yi mukabala da wani kana ja mai kala lau kala masu akwai wanda akwai ba Allah da muna magana a makaranta yana gaya wa annabi irin maganganun ina ji kuma muna hawa ta uku ne na ce ka sallah, Allah ka ga na baka hujja ka in na tashi zan ba ku da kai na ga baka numfashi zan je ko ka ta sama ta uku ka kara gaya wa annabi maganar da kake gaya tuni ya su, ya su, akwai wanda baya bukatar ka kana ka gaura mai mai kawai malam ka ce mai ka kara gaya wa annaba ka yi na sai na ga yadda karfi na ya ƙare in iska ne ƴaƴan iska ne ta tafi ba su da mutunci kan ku yadda billahi da zira da ba su san manzo Allah sa ku Allah ya rufa muku asi mu ba mu ganin suna yin irin wannan hauka ana amma mu a can in ka buɗe kunnen ka ji Allah ko Allah wani magana na ɗaya sai kaga kamar sama za ta faru kuma ya karanta ya tashi yana ya ce sha daga cikin falalan Allah Allah yana kallon shi to Allah ya mana magani Allah ya mana magani albarkar manzalla akwai ma'anoni na fauka amma ba zan samu kawo su ba saboda gaskiya sun yi yawa wannan faukaɗin da ake magana wa yana fauka da ƙayyuna tana da ma'anoni a arabiya sun kai ma'ana shida a cikin ma'anoni shida din nan ƙwaya ɗaya ne dace da Allah wacce take ba da ma'anan wato ƙayyuna tana ba da ma'anan ɗaukaka na Allah da girman daraja na Allah manzila shi ne kawai abin da take bayarwa ba lallai sai na samu kawo su ba daga ƙarshe abin da zan rufe da shi magana ɗaya ne wanda suke takaita da shi tunda yawanci duk akan ayoyi muka yi magana akwai hadisi da suke ce mai hadisul jariya hadisul jariya ma'ana hadisin aljariya baiwar ranar da ta gogoro annabi hadisin wanda alimamu musulun ya fitar da shi na muawiya bin al-hakam as-sulami ta zo ya ce wa manzo Allah wannan baiwa ta ce dan in ta ta Allah sai ya ce ka tambaya wai sai manzo Allah ya tambaye ta yana son annabi ya samu ita musulma ce ko ba musulma ba manzo Allah sai ce mata aina Allah ina Allah yake ina Allah yake sai bai wani ta daga ta ce fis samai Allah yana sama sai annabi ya ce mata ya ce mai aqiqa fa inna mu'mina ka yanta ta ta zama mu'mina to wannan hadisi na farko da hadisi ne da yake dauke da kanjamau da kwalara da hawan jini a cikinsa gaba daya hadisi ne da mai inganta ba kwata-kwata hadisi ne gashi ya zo a cikin musulma amma hadisi ne mu tsare saboda daga cikin malaman da suka yi inkarin hadisin akwai har al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda kuke takama da shi na biyu su akwai al-Imam Shamsuddin Sarakhsi da malamai da dama kuma abin da zai gwada maka hadisin ba daidai bane hadisin al-Imam Bazzar ya rawaito hadisin barani a cikin al ya rawaito ibn hibban abu dawud nasa'i al-imam muhammad ad-darimi da waɗansu su sun rawaito hadisin manzon Allah bai ce mata aina Allah ina Allah yake ba annabi ce mata yi at-tashhadina Allah ilaha illallah kin shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah sai ta ce eh na yadda babu abun bauta da gaskiya sai Allah manzon Allah ya ce a tiqa fa inna mu'mina ka enta ta zama mu'mina kuma ku lura tambayan cewa amsan tambayan aina Allah ina Allah sai ka bada amsa kace yana sama daga kace Allah yana sama ka zama musulmi kenan amsan baya gwada ci dan kace Allah yana sama baka zama to amsa ne da baya tabbatar da imani baya kora kafirci kamar ka ajiye mutum ya nan ka gan shi yana tsaye baka san musulmi bane ko arne ne sai kake so ka tambaye shi kana ganin shi sai wani ya ce da Allah mu je zan gane shi musulmi ne ce malam assalamu alaikum alaihi salam ayyallah ina Allah yake sai ce maka Allah yana sama shi ke ka ci a wannan cikakken mumini ne haka yake shiga musulunci ko kuma ce mai za ka yi a tashadu an la ilaha illallah ka shaida babu abin kwanta da gaskiya sallah za ka biya ce maka na'am ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah na yadda da Allah shi kadai ne ba a hada shi da wani a wajen bauta na yadda da kuma annabi muhammadu to kaga baka bukatar ka ce ma Allah yana sama ko yana kasa zaka ce kawai wannan mumini ne to don haka wannan maganar istiwa'i idan an ce maka rahmanu allah shi sawa a takaici ana nufin allah istiwa'insa shine wajen juya halittarsa da gudanar da tarbiyyar al'amura allah da ya gama halitta sai ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ma'ana yanzu ya gama halitta zai kula da halittarsa ya yi juya su yadda yake so amma ba Allah yana zaune kan wata kujera yana cin yana kishin gida ba wannan aƙidar banza ce aƙidar wofi ba wani malamin musulunci da yake tafiya kan cewa Allah yana da zaune kan al'arshi in ma malami na gari ne ya faɗa haka ya rubu to za a ce mai yana kan kuskure sai ya ajiye mai sa ba a kan daidai da haka sai sa tauhidin mu da muka sani tauhidi shine tashmidi na ashayar mu ash'ariyawa ne malikawa ne duk wani wanda zai zo mana da tauhidi ta miyanci za mu ce mai ya rike kayansa ya rike kayansa ba ruwanmu da wani taimiyancin kai ka riƙe Allah da ke so amma dai wannan magana dole za mu faɗa in kai ba tijjani ne kana riƙe da tarmin shehu tijjani ka sani sharaɗi ne a cikin wuridin shehu tijjani ɗariƙarsa ba abun wanda yake shehu tijjani in kari ballantana kan wanda yake cewa Allah yana sama in kuma za ka bi shi ku je sama ne to in da ku ka bi shi sallah ka tabbatar da yace Allah sai na kan al'arshi nan ka tabbatar kun tafi al'arshi kun yi sallah a can saboda ya karba in bai zai kai ka al'arshi ba ka jage ne kai sallah ka in ya kama ka rasa jami'in duka ka rasa jami'in duka ya kuma ka kan a ce ka je ka wurin izala sallah wannan shine gaskiyar magana mutanen wasu daga yawa daga cikin yan uwan ko malaman wasu sukan yi kace kace a duk wani ya yi su ma musulmai ne su ma musulmai a ina malam tambaye shi Allah yana ina Allah ka daban Allah sa daban ba ka da shi annabin ka daban annabin sa daban shi ma ya ce maka kafiri ballantana kai da kake da yaƙini akan gaskiya dan haka wannan shine magana da take a takaice ubangiji Allah ya saka wanda suka shiga wannan muhadara da alkhairi wannan kungiya ta shabab din Allah ya kara mata himma Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya kara ja mana kwanan halifa Wannan mu shi da alayar gamu na gaskiya Allah ya ba mu albarkar su Allah ya kara musu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai bukata ta alkhairi a nan muna tausiri da shi Allah ya biya mai bukata sa kuma mai zalla sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukata zahirar wa badina bi fatiha ma salati fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim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 salamu alaikum ya rasulallahi alafu ya maulana limun hawo limun dalo sai maulana